gansu kamar ƴaƴan kirki mun ƴaƴan umma ah, sanu ga yan cittaro yawa wani amsawa har da fara'a duk san ga tsaye wa mutane ba kwaso dan ya ce kawai ƴaƴan tittelo kwaso ke ce ƴaƴan telo kawai ba kara ba girmamawa haba wata na gefe uwan mu ta fara sintulowa sai da kika gama shakar iskar duniya kika gama numfashinki kika gama kukanki na bakuntar duniya sannan na biyo bayanki amma na fi ki fahimta ba da shakar iskar duniya ba ko da shekara kika fi ni ba zan yarda da kudirin ki ba ba za ki gane ba zo mu je wani abu za ku siya malam sa'idu a zato na tun kafin mu shaki iskar duniya ka san mahaifin ka kuma san sunansa da yan haka idan za ka bada sakon gaisuwa ka me yasa ba za ka ambaci sunansa ba sai ka ce wani tiftela da guntuwar dariyarka to yan mara kunya rashin kunya kika daki mu kin zo ki mun fitsara ne da rashin kunya kai yanzu aka ce maka malam sai da garzeje za ka ji daɗi ina garze garjojo garjo na gar na garza uwaki yar marasa tarbiya ya dai mutum na kuma oh, wannan ya'yan marasa tarbiyyar ne eh, eh, eh, yan wannan wannan wani za ta kalle ni ta ce mun na garza na gaggarza ya na na na na garza ya eh zafi wane ne ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan telan nan dan iskan telan nan me ƴaƴan ƴan iskan telan nan ne chip telo ka dube su ba ka kalle su ka ga su shiga ta mutunci kai ka ce ƴaƴan limamin unguwan nan ne amma ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan tsinan nan mutumin nan ne Dora daga inda ka tsaya, wannan ba wani abin da ma yi abin da ya shuka shi zai girba garje wannan mun garje ji a garin nan Allah Allah ya ah, na garza na na garza Allah Allah Allah ya Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba na garza na na tsere Hassana, Husaina, lafiya daga tana kuka? Waye doke ta? Amma Sa'idu gajeje ne ya yi mata gatse ta hanyar zagin babanmu shine nan ta tanka mai shi ne wanka mata mahari. Yanzu wannan tafin hannun nashi mai kuma da fatanya noma shine ya daura mata a fuskarta. ta? To da kai ya daina, mu je baran ɗauko mai a gida. Muje. Zo muje. Hassana, Usain na daga kafa. Yos ya gane kuran shi. Sina rotsa mishi kanshi taɓaryen nan. duk yana cin zane ya mutane da kan kuyo ya gama matsiya ce gatan banza gatan hofi Allah la ilaha illallah la ilaha Allah la ilaha illallah la ilaha eh salawa ka tsaya in ka isa wallahi da na lahira sai fi ka jin daɗi